to kun gani dai kamar yadda kuka gani to babu abin da wani matashi baya iya ba sai abin da bai sa kan shi ba abin da doka tashi ka nema kuma ka kyautata niyyanka so tabbas zaka samu kuma zaka iya insha Allah muna da yaƙini ga jajircewar matasan najeriya muna da wannan kwarjinin da kuma jajircewa ta yin duk wani abin da muka sa kanmu sunana bashir usman gorau ni ne zaɓaɓɓen ɗan majalisa na gada gwaranyo kamar yadda mutane suka sani ni activist ne ɗan gwagwarmaya ne a nan najeriya sannan kuma na yi gwagwarmaya mataki daban-daban ni tsohon eh, shugaban majalisar ɗalibai ce ta ƙasa kuma ni tsohon mataimakin shugaban ɗalibai ne na najeriya kuma ni tsohon mai ba gwamnati shawara ne na jihar sokoto har karo biyu a harkan ɗalibai kuma ni tsohon kwamishinan matasa da wasanni na jihar sokoto kuma da yadda allah yau ni ne zaɓaɓɓen dan majalisa na gwaran yoga da federal constituency to alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi kwarai duk da abu ne wanda mutane suna ganin shi kamar zai yi kamar ba zai yi ba amma alhamdulillah cikin taimakon allah da taimakon jama'a da goyon bayan su mun yi takarar mun nemi goyon bayan su kuma mun yi alƙawla da su kuma mun je mun sassame su mun nemi goyon bayan su allah ya kaddara ya amince mun samu nasara eh, Eh, a matsayina na matashi gaskiya kalubale wanda nake iya kallo bai fi turjiya ta wasu matasan 'yan uwanmu ba saboda gaskiya eh, najeriya muna ta yi kuwa in ce afirka saboda ni ina ta harakokin matasa a cikin kasashen afirka da dama zai kuwa da muke ta yi cewa a yi da matasa a yi da matasa amma abin da yake baka takaici kuma wasu matasan kuma su suke turjiya suke kokarin kuma sun yaƙi matasan yan uwansu wannan kuma gaskiya abun ban haushi ne kuma gaskiya abu ne wanda mu mun Allah wadda da shi to gaskiya zan yi kokari matuƙa kasancewar akwai sabo ta gwagwarmaya kuma za mu kokari mu haɗa kan duk sauran yan uwana yan majalisa don ganin cewa mun tunkari matsalar matasan haikan da haikan ba mu koma kuma kowa ya ta harakan gaban shi ba mu manta da cewa mu wakilai ne banda wakilan jama'a kuma wakilan matasan najeriya ya kamata mu zama haɗa kai mun nemi wanne ne ne maslaha ko wasu shirarwa wanda za su bunƙasa lamuran matasan najeriya ko kuma ne wanda za mu tunkara gaba mu mu je mu nemi in ma shi shugaban ƙasa ne mai jiran gado ko kuma wasu masu madafun iko don ganin cewa abin da ya shafi matasan najeriya an samu nasara ta samun shirarwa da za su bunƙasa matasan najeriya